An kammala wani taro na kwanaki bakwai da aka gudanar da nufin duba hanyoyin shawo kan matsalolin da suka addabi yankin masarautar Kwantagora da ke cikin jihar Niger, Najeriya. Attajirai da ‘yan bokon masarautar ne dai da yawansu ya kai dubu da ashirin da takwas suka samu halartar wannan taro. Manyan matsalolin da suka addabi masarautar Kwantagorar dai sun haɗa da taɓarɓarewar ilimi, ƙarancin kayan more rayuwa da kuma uwa uba rashin tsaro da ta kai ga yawaitar sace jama'a a yankin. inda ko a ranar Juma'ar da ta gabata wasu 'yan bindiga sun yi awon gaba da kanan mataimakin gwamnan jihar Niger mai suna Alhaji Ayuba Ibeto. Kwamar Sa'idu Ibrahim na ɗaya daga cikin masu shirya wannan taron. Harka na sace-sace, akwai harka na sabon abu ma da ya shigo mana, wato na sace mutane. A ƙasar Mariga. akwai matsala da abin da ya shahi sacin sanu da sauran abubuwa. To ko mai mahalarta wannan taro ke cewa musamman ganin yadda aka shirya shi a daidai lokacin da ake shirin canjin gwamnati? Sunana Musa Shehu Kwazo. Ba siyasa muke yi ba amma kana cewa da gangan ne aka yi haka. An tsara ni haka din ya faru kuma haka din ya faru. To wa'anda muke kuka da mun dade muna kuka ba a ji mu muryar mu bai kai ba. To dan uwan kukan namu ya zanga shi uh, uh, ragaman mulki ke hannunsa. muna ganin lokaci yayi da in Allah da Allah zai share mu na wannan hawaye sunana yaƙu larabe kwantagora babban tasirin shine na farko ba taɓa haɗuwa aka zauna haka aka gane ainihin waɗanne matsaloli ne ainihin masarautar sarkin sudan take da su ba a fannoni na ɗan adam a na malam shehu musa tanko kwantagora mu dai mun ga yanzu abu ya dawo wurinmu kuma ba za mu zauna turus ba mu hito da tsare-tsare wanda za mu taimaka ma shi gwamnatin da za ta shigo tuni dai masarautar kwantagoran ta yaba da masu shirya wannan taron tare da yin fatan ganin an samu biyan bukata Kofan Kwantagora Malam Abdullahi Wada shi ne ya wakilci Sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu na Maska a wajen taron. Zaman da ake yi ko kuma bayanonin da ake yi tsakani da Allah in dai ba hasada to abu ne wanda yake mai kyau ko mai ƙara ciyar da ƙasa da al'umma ƙasa gaba. me kuke fata Muna fata alheri ga waɗanda suke gudanar da wannan taro Allah ya ba su ƙarfin gwiwan gudanar da abin da aka shiryar da za a yi Allah ya ba su ƙarfin gwiwa yin shi. Babu shakka dai taro kam ya yi taro, fata dai a nan ne amfani da shawarwari ko jawabai da aka gudanar a wajen domin ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.